السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai tambaya ce assalamu alaikum da Allah malam kuma bari mu bar tambayoyin sai mun gama karatun yau insha Allah sai mu amsa su yau dan canja usulun kaɗan wadda wasu suna ɗan buƙatar bayani ba da shi <clears throat> wani lokacin kuma masu tambaya suna kan hanya ba su so ba sai wani ya sake maimaita tambaya saboda bai ji an amsa masa ah, yau yau muna ranar laraba goma daidai ga watan ramadan 1437 hijiriya yau kuma 15 ga watan shida goma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya yau shine zamanmu na goma karatunmu na tara a cikin wannan wata mai albarka da muke yi a wannan masallaci lamba talatin da shida street a jihar rivers a garin port harcourt yau insha allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a sakamakon 'yan aljanna darasi na goma sha biyar za mu tashi wani za'ina ma mafi su duruhin min gille da hadi daga ta baya sai ka daga aya ta ce amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari dama kuma ba ma ɗora wa mutum abin da ba zai iya ba lallai waɗannan su ne 'yan aljanna waɗanda in sun shiga cikin ta za su ma zama na dindindin wani zaina ma fi dore min za zamu yaɗe abin da ke cikin zuciyarsu na hassada da ƙiyayya, da damuwa da abin da zai zama damuwa ne malaman tafsiri sun yi batu da yawa akan abin da ake nufi da gil amma dai al-zahir wallahu a'lam shine duka abubuwan da suka faɗa kowanne zai iya zama alghil dan haka kenan ana sa ran duka abin da suka faɗa Allah zai cire wa mutum shi a aljanna ubangiji subhanahu wataala yake cewa tajri min al anhar ƙoramai na gudana a karkashin gidaddajin su karkashin digadigansu suna kallon yadda ƙoramar take gudana wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah hamma sai su dinga manna suna cewa dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga ubangijinmu wanda ya nuna mana wannan tafarki ya shiryar da mu zuwa hanyar da za mu bi mu zo wannan waje kuma muka zo ya cika mana alkawari wanda inda mu ne da kanmu ba za mu iya ganewa ba ba don Allah ya gane da mu ba hakika lallai tabbas wallahi manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya sun ce mana in mun yi kaza za a bamu kaza gashi mun yi kuma gashi an bamu sai a kirawo su nan daga ubangiji subhanahu wataala ce to tilkumul jannatu wannan aljannatan gaba ɗaya duk yawan su da girman su naku ne uristumuha an gadar muku da su ma kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa ya tabbata a cikin sahih bukhari kitabul mazalim babu qisasil mazalim hadisi na dubu 2440 hadisi da isnadinsa zuwa ga qatada bin di'amata sadusi daga abul mutawakkil annaji daga abi sa'id al qudri Allah ya kara yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan yan aljanna muminai suka kubuta daga wuta hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar idza khalusa almu'minuna minan nar in mu'minai suka tsira daga wuta to kafin su karasa aljanna sai a tsaye da su a wata gada tsakanin aljanna da wuta faqtus lahum mazalim kanat bainahum fid dunya a lokacin idan akwai wani abu da kai na cin zali to kuma Allah ya kaddara kana cikin yan aljanna to a wajen saboda rufin asiri irin na Allah a lokacin nan ne za a zo a yi zube ban ƙwarya ta arama wanda aka zalunta a wannan wajen hatta idza huzzibu wa nuku sai kowa ya zanto an tsaftace shi an ɗauraye shi ya zama ba shi da wani datti domin kada wani ya taɓa zungurarka a duniya kuma ku haɗu da shi a aljanna kaga ranka ba zai so ko ba komai dai zaka ce kaga wannan shine mugun nan da ya min kaza ko harara fa saboda ka kiyaye batawa mutane a duniya to a lokacin nan ne sai a tsaftace su in aka tsaftace su gaba ɗaya adina lahum fi dukhulil janna ko udhina lahum fi dukhulil janna sai a ce ku shiga aljanna manzon Allah sama ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah da raina ke hannunsa inna ahadahum bi manzilihi fil jannati lallai kowa a wajen a lokacin in aka ce ku tafi aljanna adalla minhu bimaskanihi kana fi duniya sai ya fi gane gidansa na aljanna fiye da yadda in an tashi yanzu daga karatun nan kowa ba zai bata ba zai gane inda ya fito kun ga kowa ya san gidansa a wuta astaghfirullah a duniya to haka su ma yan aljanna da zara an sake su a ce kowa ya tafi gidansa kowa in ji manzo Allah ya ce wallahi kowa sai ya fi gane gidansa na aljanna fiye da yadda yake gane gidansa na wuta Allah ya shiryar da mu zuwa gidajenmu na aljanna wannan shine wani za'ina ma fi su sudurihim min ghillin kuma abinda zai tabbatar maka da haka shine yan aljanna suna gano junansu fa a cikin aljanna kuma idan babba ne mutum a aljanna to na ƙasa da shi yana hango shi kamar yadda yake kallon tauraro ma'ana ya yi masa nisa ya yi masa sama shal amma kuma baya damuwa kamar yadda ya zo a cikin asar ba za ka ji cewa kana da kana masa hassada ba ko akwai kwaikwayi a jikinka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rama ya koro zuwa ga Isma'il ibn Abdurrahman as-Suddi cewa fadin Allah munqati'an kenan fadin Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar yace inna ahlal jannati idza siqu ila al-jannati fabalagu wajadu inda babiha shajaratun fi asli saqiha ainai lokacin da aka tura yan aljanna za su tafi aka raka su za su shiga aljanna to a lokacin nan sai su tarar da wata bishiya wanda tushen bishiyar a jikin makyangyamar bishiyar akwai idanuwa guda biyu na ruwa marmaro guda biyu fasharibu min ihdahuma sai su sha daga ɗaya daga cikin wannan idaniyar ruwan fayun za'u ma fi sudurihim min ghillin a lokacin nan sai a ɗauraye a yaɗe dukkan abin da yake cikin zukatansu na damuwa fa huwa sharabu tahur shine ruwan nan da Allah subhanahu wataala ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allah ya shayar da mu wannan ruwa waqtasalu min al-ukhra ɗaya marmaran kuma da idan ruwan sai su shiga su yi wanka fajarat alaihim nadratun na'im to a lokacin nan ne sai wannan annadaratun na'im din da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa a cikin suratul insan ne ko ubangiji subhanahu Ta'ala ya ce menene za ka gani a tattare da su za ga akwai annadaratun na'im wato wani irin haske na ni'ima kowa yana fita daga jikinsa yusqauna min rahiqin maktum khitabuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun Allah ya samu a cikin yan aljanna a wannan lokacin ne falam ya shafu daga nan ba za su ƙara yin ƙura ba walam ya yashhabu ha abadan kuma babu damuwa tsakaninsu ba zage-zage ba komai ba sauransu wannan athar ɗin kamar yana faɗa alimam ibn kathir ya kawo shi biduni isnad innama azahu faqat ila asuddi an karbo daga sayyidina ali Allah ya kare yadda a gare shi bi isnadin fihi inqita wanda al-imam ah, al-imam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani Allah ya kansa da rahama ya rawaito shi ya koro shi kuma athar din ya shahara a littattafan malaman tafsiri wanda kuma har yanzu dai al-imam abubakar ibn abi shaiba ya rawace athar din a cikin al-musannaf <clears throat> hadisi na 281 zuwa 82 a afwan juz'i na 15 kenan shafi na 281 zuwa 82 al-nuskha al-mutadawala bainan nas sannan ibn jarir ya kawo shi a cikin al jami'ul bayan fi tawili alquran tafsirin sa wannan aya al-imam ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad a cikin at-tabaqat ya kawo shi da ibn abi a cikin sunna da hibatullahi abul qasim at a cikin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da imamul hakim ya kawo shi da isnadin a cikin mustadrak imam al-haythami ya koro shi a cikin al-majma' ya danganta shi zuwa ga imam at-tabarani a cikin mu'jam al-kabir imam suyuti ya kashi a cikin ad-durr al-mansur kamar yadda imam zailai ya fitar da shi a cikin takhrij ahadith al-kashaf da imam ibn hajar Allah ji kansu da rahama baki daya wanda riwayar ibn abi shayba ta dan fi kyau cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dinnan lokacin da sayyidina aliyu Allah ƙara yadda a gare shi ya karanta ta sai ce arju an akuna ana wa Usmanu wa Talhatu wa Zubair na fatan da ni da Usmanu ibn Affan da Talhatu ibn Zubair da Zubair ibn al Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya ya ce duka ina sa ran da ni da su baki ɗaya ranar alƙiyama mu zama muna ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai zarewa wannan gillu ɗin a cikin zukatansu ma'ana ya musu addu'a cewa yana fatan Allah ya sa ya a suna cikin wanda Allah zai zare wa gillu a cikin zuciyarsu kamar yadda ibn kathir Allah ji kansa da rahama yake cewa wa rawa abu ishaq an asim an amirul mu'minina ali ibn abi talib nahwan min hadha to ali ibn abi talib tabbas wani abu ya faru su da zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah domin lokacin da aka shi sai na usman ranar 18 ga watan zulhijja a lokacin wasu sahabban duk sun tafi makka domin a lokacin kwana tara kenan da sakkowa daga arafa a lokacin bai sati ɗaya kenan da dawowa daga mina lokacin ma ana can ana maka a lokacin ko gida ba a daddawo bana na aisha da sauran yawancin ummatul suna can to amma yawanci an tafi an bar baya da kura domin galibin sahabbai sun tafi sun tara yan ta'adda yan tawaye sun fara shigowa madina karkashin jagorancin su abdullahi bin ubay abdullahi bin saba al-yahudi da su al-haytham wane da abu da waye wannan wancan dai manya manyan du'atul fitna din duka ga sunan sun shishigo ana ta tataburza a lokacin domin sun tsara na usman tsawon kwana arba'in sun hana shi fita da ƙarshe ma har ma hana shi zuwa sallah yana cikin sallar juma'a aka samu wani ya tashi ya finciko shi ya fayar da shi daga kan masallaci suka aka yi waje da shi masallacin da inda aka sa mimbarin a lokacin shi ne ya sai wajen da manzala sallama yake cewa masallaci ya matsatsa da mutane waye zai sai min fulotin suwana da wani Allah ya bashi irinsa aljanna sai na Usman ya ce ni ne manzon Allah ya biya kuma aka siya aka faɗaɗa masallacin amma suka hana shi shiga masallacin to karshe dai har ranar alhamis ya dau azumi suka kashe shi ranar juma'a suka kashe shi ya dau azumi ranar alhamis ya kai aka hana shi ruwan da zai sha ma har dare ya iyalinsa sun damu saboda sun san ya yi azumi bai sha ruwa ba kawai sai ya ci gaba da azuminsa bayan asuba kenan juma'a da za a kashe shi a ranar sannan aka iyalinsa ta shigo masa da ruwa ta ce to gashi an samu a ɓoye an shigo da ruwa ya ce a'a azumi nake ta ce to ai baka baka ci komai ba fa tun rabanka da cin abinci tun ya ce ai na kwanta kenan sai na mafarki na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarkina da abubakar da umar duka na gansu suka ce min sum ya uthman ka ɗauki azumi yau fa innaka tuftiru inda nan laila yau a wajenmu za ka sha ruwa ya ce to don haka azumi nake sannan ya ce a je a ɗauko masa wando tunda kun san zani suke ɗaurawa ya ce a bashi wandon da zai ɗaura ya matsa jikinsa saboda ya san koda za a kashe shi in yi birgima tsarancinsa ba zai bayyana ba duka dai ya shirya shi ya riga shirya wa mutuwa bayan kuma ya yaƙe su da kalma ya gaya musu gaskiya ya ƙure su tabbatar da cewa ba a kan gaskiya suke ba sannan suka shigo yana shigowa ya ja geminsa ya ce masa ya na'athal ya ce wallahi ƙarya kake ni ba na'athal ba ne suna na Uthman ibn Affan aka samu na ɗan daba daga cikinsu ya zare takobi ya kai masa sara yana sa hannu ya tsinke masa hannu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sara hannun da wallahi shine farkon hannun da ya fara rubuta mu mufassal sanda aka saukar da su sannan suka yi kansa ƙarshe aka samu wani makiyin Allah a cikinsu ya yanka shi matarsa ma garin kokarin kare shi na ilatu bintul furafisa aka sare mata hannu ɗan yatsu aka waye gari da wani wata musiba to dama da yake 'yan fashi ne 'yan ta'adda azzalumai su wanda suka kashe shin kawai sai suka ce to jama'a a yahillu lakum damuhu shikenan jininsa ya halatta a gare ku kuma sannan dukiyarsa a ce ba za ku ci ganima ba ku yi maza maza ku kwashe abin da ke gidan ko cokali su bari ba sannan suka tsallaka baitul mali shi ma a ranar sai da suka yashe baitul mali ba abin da suka bari sannan kuma sai suka fita suna fita kuma sai suka yi masallaci sai aka je aka tarar da sayyidina ali sai suka dinga cewa to kuma kai muke so kai ne ba wanda ya cancanta ya zama amirul na sai kai to wannan jarrabawa ce da ta samu musulmai amma ko ba su faɗa ba ba wanda ya cancanta sai sayyidina ali kuma sai na ali da ɗaya bai taɓa gayyatar su ba bai ma so su zan cikin waɗanda suke rashaha hashi suke votin masa cewa ya zama shugaba bal ma asali waye ma zai takara da sayyidina Ali a lokacin sayyidina Ali ya kai matsayin da sai da suka yi takara da sayyidina Usman kai tsaye ba a fifita sayyidina Usman a kansa ba sai da aka bi ka'idoji wasu duk da haka suka zaɓi sayyidina Ali wasu suka zaɓi sayyidina Usman ƙarshe cancanta ta tabbatar da na Usman kuma na Aliyu ya sallama ya miƙa wuya ya zama ɗaya daga cikin waziran na Usman na kusa kusa wannan ya sa to sai ya zanto kalubale ne a gaban na Aliyu yanzu me za a yi to duka wanda ya ji labarin kisan da aka yi wa na Usman zai tsaya ya ga me za a yi wa wayannan marasa kunya to kuma gashi kuma sun zo gaban sayyidina ali su suka yi wuka suka yi nama akan cewa dole sayyidina ali ne khalifa sayyidina ali ya ce ba zan yarda ba sai kun kewaya gaba ɗaya an kewaya madina ba a ji wani ya ce bai yarda ba ilai ku aka kewaya ba wanda ya ce bai yarda ba saboda dama sayyidina ali shi fi kowa cancanta aka zauna ɗaya biyu uku shiru ba a ji sayyidina ali ya fara yin wani abu a kai ba to sai talha ibn ubaidillah da az-zubair ibn al-awwam sai suka nemi izinin sa cewa suna so su je su yi umara sai shi kenan sai ya ba su dama to sai suka ɗau guziri sai suka fita sai suka haɗu da ya'ala ibn muniya da sauran sahabbai a can da suna na Aisha da ragowar mata annabi sallallahu da suke hajji a lokacin suka ce to faga aika aikar da aka yi a Madina waye yanzu aka zaɓa amirul muminin aka ce sai na alu yayi bai ɗau mataki to ashe abin bai musu daɗi ba kenan sai suka ce to mu kuma rantse da Allah jinin Usman ba zai tafi a haka ba sai mun ɗau fansa to farkon sabanin da aka fara samu kenan su su ce bari mu dawo gida mu haɗu da shi amirul muminin mu ba da shawara ba sai suka ɗau doka a hannunsu amma dole kai musu uzuri saboda kowa ya ga irin kisan rashin mutunci da aka yi wa sayyidina Usman domin a lokacin annu'man ibn bashir ya dauri rigar da aka shi sayyidina usman da ita in ka ji fa tarihin tsara sayyidina usman da waɗannan yan ta'adda suka yi wallahi zaka ji tausayin sa zaka yi kuka ya ɗau gar jike da jini sannan ya ɗauki yan yatsun ita matar ta bintul sai ya zuba su a cikin abu bai zame ko ina ba sai sai biladu sham tafiyar kwana da kwanaki a doki ya su kwana dokinsa sai da yake sham yana zuwa ya je tarar da mu'awiyar bin abi sufyan a lokacin shine gwamnan sham sai na usman ya tura shi duka labari ya isa gare su amma ba su ga bala'in ba kamar yadda yan madina suka gani da aka yace to ga rigarsa ku ga yadda aka yi maga yan yatsun matarsa aka rataye rigar a masallacin nan na sham mutane suka zo sama da mutum dubu hamsin kowa ya ɗau aniyar cewa sai dai rayuwarsa ta ƙare amma sai an ɗau fansa akan abin da aka yi sai na usman to shine na Aisha ta jagoranci su Az-Zubair da su Talha akan cewa to ai an ji labarin akwai waɗanda aka yi kutun gwilar da su a can Basra bari su je a can ayi kare jini biri jini shine suka tafi to sun tafi a can ne kafin su isa shi wanda sayyidina Ali ya tura gwamna a Basra yace ce me ke tafa da ku suka ce ga abin da ya kama mun zo ne mu kakkashe waɗanda aka haɗa baki da su aka kashe Uthman kafin mu je mu cimma raguwar sai ce to ai bai kamata ku shigo ku yi yaƙi ba a samu umarni daga amirul muna ku jira tukuna sai amirul muna ya ba da umarni to kafin a aiki wa amirul muna su kuma du'atul fitina wa'anda da su aka kashi bakin kashi sai na usman da suka ji labarin su suka ebo runduna suka fito sai aka yi kare jini biri jini tsakanin rundunar su azubair da talha da nana aisha a gefe guda can kuma da wa'ancan rundunar karshe sai da aka kusa karar da su duk wanda ya ji labari ana faɗa da 'yan uwansa 'yan basara sai ya shigo sai rikici ya kaure tsakanin 'yan basara da kuma tawagar suna na aisha sai sai na aliyu ya ji labari sai ce to ba zai yiwu ina shugaban al'umma wasu su balle a cikin mutane na kuma a yi ta faɗa tsakanin musulmi ba wata ba wani garin ake so a buɗe sabo ba a garin musulmi ne ya zama dole mu je mu zartar da zaman lafiya sai ya naɗa tammam ibn abbas ya ba shi riƙon ya ɗauko tawagar jama'a suka taho to shine da ya zo ya da zango ya turo wakilai suka zo suka zauna da su zubair aka yi kai aka kawo aka tattauna ƙarshe dai su zubair suka fahimci cewa lallai ra'ayin na aliyu shine daidai to sun yadda an rubuta takarda akan cewa za a yi sulhu gobe za a sa hannu akan takarda sai su wa'annan du'atul fitina manya kamar da ibnu kasir ya kawo suka zauna suka yi suka ce ba zai yi ba in har muka yadda to karshe mu za a ba a tsinta a karkashe mu don haka yadda za a yi mu tarwatsa sulhun nan to fa shine suka tashi suna tashi abdullahi dan saba'i ya bada wannan shawarar kawai sai suka ce mu rabu biyu kawai a tura wasu su je su farwa sayyidina ali wasu su farwa suna na aisha ta yadda sayyidina ali zai fahimci cewa wayancan ne suka warware alƙawari su ma nan za su fahimci wayannan ne suka warware alƙawari shikenan sai aka yi fada aka yi kiki kaka kiki kaka har kowa yana mamaki yaya mun yi rubutu mun yi takarda za a yi sulhu kuma abu ya zo ya kasance haka to wannan rikicin shine ya sanadiyar mutuwar azubair bin al-awwam Allah ya kara yadda a gare shi wanda yake hawariyun nabi wanda mazala sallama wata rana ce waye zai zai mun gadi mazala ya ji kawai bai yadda da yanayin ba ce man yahrisuni laila waye yau zai mun gadi sai zubair ce ni ne ya rasulullah kawai ya zo Allah yana ya kai ciki cewa ina ma dai yau a datar da ni da wanda zai mun gadi yau in samu nutsuwa kawai sai ga Zubair nan da takobin sai ya ce ya Rasulullah yau na ji in zo in maka gadi kawai Allah ya ce to madalla ya fita ije din fara gadin manzo Allah a lokacin yayi bacci har aka jiyo shi yana munshari sallallahu alaihi wasallam shine da manzo Allah ya farka ya ce inna likulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da dan gani kashe ni wa hawariyi zubair ni kwaɗan na kashe ni na shine zubairu ibn al awwa yana cikin mutum goma wanda aka ce yan aljanna ne tun suna duniya bab shi shi zubair dan awwam ne dan khuwailid dan abdul uzza dan abdul dan abdul shams dan abdul uzza dan usayyu dan kilabi kun ga kenan ba quraishi ne ko da shi babansa awwam wannan na khadija ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babarsa kuma ita ce safiyatu bintu abdul muttalib ibn abd manaf kenan babarsa ita kuma yar uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce gidansu daya mahaifinsu daya wanda manzo Allah sama yake cewa ku yi bishara ga duk wanda ya kashe Zubairu cewa zai shiga wuta bashir qatil ibn safiyata fi nar hadisi yana cikin sunanin Tirmidhi to an kashe shi kuma ba a tawaga sayyidina ali yake ba a ɗaya tawaga suna na aisha ne shi yasa duk wanda ya zai shiga rigicin da ya faru a lokacin sahabbai zai ji kunya aka kashe zubairu dan awwam Allah ya kare yadda a gare shi kuma yanzu in za a yi kilemin din kashe sayyidina usman za a ce wace tawaga ce za a ce tawaga sayyidina ali ce tunda tabbas wanda ya kashe shi amr ibn jarmud yana cikin sojojin da sayyidina ali ya taho da su kuma zubair din yana kokarin guduwa shi amr bin jarmus din ya bi shi ya kashe shi ya kuma zo da ya ɗauko kayansa ya cire kayansa ya cire mai kaya dama haka ake in ka kashe mutum a yaki sai ka cire kayansa to ka cire tuta kenan sai na ali yana jin labari ya ce kar a bar shi ya shigo kuma a gaya mai wuta zai shiga tun da ya kashe zubairu wannan ya ashe sai na ali yana kaunar zubairu kenan kawai bambanci ne na ishtihadi su suna ganin yanzu za a kashe waɗanda suka kashe na usman shi kuma sai ali yana ganin a jira tukuna sai kura ta lafa tunda mutanen nan yanzu sun zo sun cakudu da mu kafin mu tsige su daga cikin makila sai mu kashe wanda bai ji ba bai gani ba su kuma suna ganin cewa sai na usman ba wanda za a yi jinkiri ne wajen kashe wanda suka kashe shi ba to wannan shine kun ga sai ake fahimtar ba akwai damuwa tsakaninsu sai na ali ya kana amr ibn ya shigo ciki ya shigo inda yake shi ko Talha ibn Ubaidillah ya gudu yana shi dan da Sayyidina Ali da Talha da Nana Aisha da da, az duka bincike ya nuna fa su bisu yakin ba a lokacin ko saboda su sun fahimci cewa wasu ne suka suka kunna wutar bayan da an ce za a yi sulhu amma ba da haka bai sai na Ali yake da karfi ai da kaji ya tattake mutane ya karkashe su amma da yake ya san ƴan uwansa ne musulmai bai taba kowa ba duk yarfa aka samu aka ƙura ta lafa sai da aka karya tantin da nana aisha take tsaye a ciki da raƙuminta allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya sahabba to da aka kawo sai da na aliyu takobin ɗalha aka ce ga takobin ɗalha an kashe shi ya fashe da kuka a gaban ɗansa hassan yake cewa ina ma dai mahaifiyata ba ta haife ni ba ina ma dai da a ce na mutu kafin wannan lokacin ni mai amfanin rayuwata ma da ma an manta da ni kuma tare da cewa talha fa baya cikin tawagarsa yana cikin tawagar da suka saba masa ɗansa hassan ya ce sai da na ce maka kada mu fito mu yi zaman mu kai ka ce sai an fito ya kai babana sai na ali yayi ta kuka saboda kisan ɗalha da akai. amma da sun ɗan samu sabani su ɗalha suna ga kamar sai na aliyu bai kyauta ba dan me zai jinkirta kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman to karshe dai sayyidina aliyu yayi sulhu da suna na Aisha ya ba su haƙuri ya fahimtar da su kuma ya sa aka rakana na Aisha har gida ce ke mace ce bai dace a ce kina kan gaba ana kaza ana kaza da ke ba da haka ki koma ba a ce kin fito ke ce jagorantar mutane ba ki koma gidanki sai na sai na Ali ya ce to kuma yanzu mu ga ta komawa ba yanzu labari ya zo mana mutanen Sham su ma can sama da mutum dubu hamsin suna shirin ɗaukar fansa mutane sa ɗau fansa da hannu mu je su ɗau ba sa ɗau hukunci a hannu mu je can ma mu tabbatar da zaman lafiya to shi ne sanadiyar tafiyar na Aliyu daga basara sai sham ya je ya da zango kafin ya shiga sham ya tura wa muawiya cewa a je a ce gashi ya zo wannan batu da suke yi na ɗaukar fansa su dakata shi ko muawiya cousin ɗin na usman ne kakansu ɗaya don haka shi mutuwa biyu aka yi masa an kashe mai ubangida kuma shugaba kuma an kashe masa ɗan uwa wanda yanzu a family ɗin ba wanda ya kai muawiya girman da zai tsaya ya ɗau fansar ɗan uwansa kuma Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura dan haka Muawiya ya lashi takobin sai ya ga bayan wanda suka kashe sayyidina Usman da haka suka ce da sayyidina Ali to da me ka yace na zo ne mu tattauna matsalar amma ku yi haƙuri sai an nutsu tukuna suka ce ai wani irin nutsuwa ga wane da wane duk taron da su kuma an tabbatar da haddasu a kashe Usman ka kashe su tukuna in ka kashe su muka tabbatar an gama da su to sai mu maka mu baya amma ba ka ba za mu maka mu baya ba yace to ai ba a haka an buga an buga an buga an buga balma wasu na ganin a cikin yan sakon da sayyidina Ali ya turo har da wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin tawagar da suka kashe sayyidina Usman a nan sai wasu suke ganin ko da har sa hannun sayyidina Aliyu ne to sai kuma shaidan ya zo ya shiga ciki sai suke kamar mato tun da haka ne da sa hannun sayyidina aliyu kenan aka kashe sayyidina usman tun da ya za a yi ka taho da su hamma wani ya zan yana rike da tutar ka kuma an ce ka kashe su kaki lokacin da suka ce to wallahi in baka kashe su ba to tsakaninmu da kai sai dai takobi dan muna ga ka saba hukuncin Allah sai na ce shi kuma ya ji ya gani ba zai bar su su ba ba za su yi biyayya ga gwamnatin musulunci ba dan kan musulmai ya rabu kar a ce kan musulmai ya rabu kafin ya kutsa ya ce ya ubangiji ka gani ka kuma sani cewa ba hannuna a cikin kashe na usman kuma tabbas ba hannun na aliyu domin ya ba na usman kariya fiye da kowa a cikin wanda suka ba shi kariya ya yi juyin juna da saina usman in turo yara a zo a tsaya a kare ka na usman ya ce idan muka zara takobin mu akan wayannan da ake ganin yan uwanmu ne musulmai to har abada kuma ji maza Allah ya ce in dai muka fara zarewa junan mu takobi har abada ba za a mai da ita ba don haka ku koma duk wanda ya koma gida Allah ya masa afuwa ku kyale ni da su ni na ishe su in kuma za su kashe ni su kashe ni to wannan yasa aka yi ta yaki shine aka yi yakin siffin tsakanin sayyidina Aliyu da sayyidina Muawiya wanda aka rasa rayuka gaba ɗaya amma dai nasi wanda yake fi inganci ya tabbata daga sayyidina Aliyu cewa yana cewa Allah ya ji kan waɗanda suka mutu daga cikin bangare na da bangaren Muawiya wanda wannan rikicin shine ya kai har zuwa shekara ta 41 wanda a nan ne 'yan khawari suka yi wasu na aliyu bore kuma suka kashe shi aka samu abdurrahman ibn muljim a tanimi ya zo ya kashe sayyidina aliyu allah ya kare da a garin shi sayyidina aliyu to wannan shine abin da ya faru shi yasa sai na Ali ya ce ina fatan da ni da Usman da Talha da Zubairu gaba ɗaya mu zama cikin wa'anda Allah ya yaɗe wa wannan damuwar a cikin zuci ya zo fassara wannan aya ba damuwa duk abin da ya faru akan sahabbai ka sa ido kawai ka roƙa musu gafara ka ce rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya sa mu dace ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وانا آية تنا نونا من دا الله سبحانه وتعالى يكي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qala alhamdulillahi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljannar ce da aka gadar muku da ita sakamakon abin da kusance kuna aikatawa da wannan ce ahalus sunnati wal jama'a suka kafa hujja akan cewa lallai aljanna mutum ba zai shige ta ba sai da rahamar Allah mu'tazila kuma suka tafi akan cewa ai ba wani zancen rahama Allah kai ne za ka yi wa kanka aikin da za ka shiga aljanna kawai ba zancen wata rahama Allah Zama shari a cikin alkashaf tafsirin sana alkashaf da yake shi ba mu'tazile ne ya tsananta sosai yana wa sunna raddi akan cewa dan me za ku ce wani da rahamar Allah gashi Allah ya ce bima kuntum ta'malu kawai in ka ganka aljanna aikin ka ne kai ka to wannan bata ne irin na ƴan mu'tazila wa illa gashi su da kansu sun ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana ya tabbata a cikin sahih bukhari da kuma sunan ibn majah ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim da sunan ibn majah da musnad al-imam ahmad da sahih ibn hibban hadisin abu ta Allah ya ƙara yadda a gare shi sannan kuma imam muslim ya rawaito shi ta hanyar hadisin jabir dan abdullahi ya kuma zo ta hanyar hadisin ummina aisha Allah ƙara yadda a gare ta dukkan su gaba ɗaya suka rawaito manzala su yana cewa lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata dukkan ku duk duniya ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah suka ce hakkai ya rasulullah qala wala ana har ni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba illa an ya tagammada ni Allahu bi rahmatin min huwa fadl face dai sai dai Allah ya saukar da rahamarsa a gare ni ya lullube ni da ita da kuma falala daga gare shi subhanahu wa sannan ya zo a cikin imam tabari ya rawaito a cikin tafsirinsa da abu sheikh kamar da imam suyuti ya koro a cikin addurul mansur ta hanyar abu sheikh din daga suddi cewa da isnadi wanda yake munkatse kuma sannan mauku cewa laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannati wan nari manzilu duk wanda ka sani mumini ko kafiri yana da gidansa a wuta da aljanna dukkan mutane kowa an masa gida biyu a wuta da aljanna fa idza dakhala ahlu jannati aljannata wa ahlu an-nari an-nara rufi'at al-jannatu li ahli an-nari idan kowa ya shiga wajensa ‘yan wuta suka shiga wuta ‘yan aljanna suka shiga aljanna sai a ɗago aljanna a haska wa ‘yan wuta fa nazaru ila manazilihim fiha sai a nuna musu gidansu a cikin aljanna a ce da ‘yan wuta fa qila lahum hadhihi manazilukum law alim law amiltum bi ta'ati la kun ga ‘yan wuta ga gidajen ku can na aljanna da a ce kun yi da'a da ita za ku shiga summa yuqalu li ahli aljanna sai a ce da ‘yan aljanna ya ahli aljannati ya ku ‘yan aljanna rithuhum ku gaje su sai a zo a sake rabo kuma bayan kowa an bashi aljannarsa to kuma an samu access na gidaje da yawa masu su kuma sun shiga wuta kun san yan wuta da yawa sai a ce da yan aljanna to yan aljanna ku zo za a ƙara muku wasu gidajen risuha ku gaji wannan aljanna ma kuntum ta'malun saboda aikin da kuka kasance kuka kuna aikatawa a duniya fatuqassamu baina ahli aljannati manaziluhum sai a rarrabawa wa yan aljanna gidajen yan wuta to shi ne faɗin Allah uristu muha za a gadar muku da wannan gidajen kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa tilkal jannatu wa tilkal jannatu uristu muha wannan ita ce aljanna da aka gadar muku da ita ya kuma tabbata a cikin sahihu muslim da musnad na abi dawud sulaiman ibnu dawud da bayalisi da kuma sayi bin hibban hadisin abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa la yamutu rajulun muslimun illa udkhila illa adkhala Allah makanahu fi an-nar yahudiyyan aw nasraniyyan ba wani musulmi da zai mutu in dai ya mutu to gidansa na wuta sai Allah ya ɗauko wani ba yahude ko kirista sai a sa shi a ciki wannan ita ce yau mai jima'ukum li yawmil jam'i dhalika ta gabun. ranar ci juna kenan ranar kwafe ranar kamunga ranar da yan aljanna za su gaji gidan yan wuta yan wuta su gaji gidan yan aljanna Allah ya sa muna cikin wanda za mu ci gajiyar gidajen yan wuta wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malu raddi akan mu'tazila da suke kafa hujja da wannan bima kuntum ta'malun suka ce ta yaya za a yi kuma hadisi ya saba wa alkur'ani sai aka ce ai ba saba ba sabani bane wannan bima kuntum ta'malun tabbas wanda ba shi da aiki ba zai shiga aljanna ba domin su kuma yan murji'a gaba ɗaya sun zare ayar sun zare mata fawa sun ce ba ta aiki gaba ɗaya ta ayar nan sai dai a kalle ta ba za ta yi aiki ba su kuma yan murji'a ya zaka ce to ai kai aiki ma magana banza ce wanda ya ce la ilaha illallah ka faɗa da ka faɗa za su shiga aljanna da abubakar ko ya yi zina ko yayi sata ko ya sha giya ko bai taɓa yin wani aiki ba saboda suka ce ya manzo Allah suma yake cewa la yadkhulun nara man qala la ilaha illa Allah man qala la ilaha illa Allah yaftaghi bi dhalika wajha Allah dakhala al janna hadisi Abu Huraira manzo Allah hadisi Abu Dharr manzo sun ake cewa man qala la ilaha illa Allah dakhala al janna yace wa in zana wa in saraka in yaji ne ya sata manzo Allah ce wa in zana wa in saraka Ya sai ya rasulullah wa in zana wa in saraka ko yayi zina ya sata manzo Allah ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina ya sata yace ya rasulullah wa in zana wa in saraka la ce wa in zana wa in saraka wa in sharibal khamra ala rahmi an fi abizar ko abu zarri ya ki ko ya so dai sai ya shiga aljanna sannan abdisi abu hurairah ke cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi yace ka jira ni anan ina zuwa yace na jira ina ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi shiru shiru shiru sai na dan ji motsi ya shiga wani lambu sai na ji tsoron ka a farwa annabi kuma gashi ya ce in jira shi ni ko ba zan iya jira a cutar da annabi ba sai na wuf na fada sai ce a ah, abu huraira ba ta ne ka jira ba ko ka gaji ne yace na jira ne sai na ji ban yarda da yanayin ba sai na fado na shigo maza Allah ce to ka tafi yanzu zan aike ka duk wanda ka gamu da shi ka ce masa duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna abu huraira ya garzayo sai ya fito yace ya rasulullahi ka ban wata alama sign da za a gane cewa lallai lallai kai ka faɗa min sai ce ga takalmi na ka riƙe yana tafiya sai sai na Umar ya ji Abu Hurairah yana bushara sai ya shako shi wajen Annabi da shi ce ka ji abin da yake cewa maza Allah ce kwarai haka ne wanda ya ce la ilaha illallah ba shi ba wuta zai shiga aljanna to ƴan murji'a sai suka ɗau wannan hadisin sai suka yi over interpreting su kawai sai suka ce ai iya su kenan hadisan duniya sun manta cewa kuma wanda ya zina ba shi da imani wanda ya sha giya ba shi da imani dole sai ka hada tukunna kai sai kai nazarin su ka kalli ayoyi abinda ake nufi shine haka nan ka taho zikau ba aiki ba ka iya shiga aljanna ba dole sai ka riko wani abu na aiki to kuma sai rahamar Allah ta riske ka kamar yadda ta riske ka kai aikin to kuma sai ta riske ka wajen aikin ya saka shiga aljanna in ba haka ba wani zai zo da aikin nasa gashi da yawansa da komai amma Allah ya mai da shi fankan fayo ba zai shiga aljanna ba domin aikin da za a ce kawai a ɗauki aikinka na duniya gaba ɗaya a biya ni'imar gani da aka yi maka kawai bai isa ka biya ba to sai Allah ya riƙe wannan kuma sannan ya ƙara maka kuma ya shigar da kai aljanna Allah ya sa mu a cikin aljanna sai Allah ya ce mai wana da ashabul jannati ubangiji subhanahu ala bayan ya gaya mana kuma yadda 'yan aljanna suke da irin abin da ya tanadar musu ranar alkiyama cewa za su shiga aljanna kuma sannan ya yaɗe dukkan abin da ke cikin zukatansu na damuwa to a darasi na goma sha shida a cikin ayoyi guda biyu sai Allah yake gaya mana irin tattaunawar da za ta gudana tsakanin 'yan wuta da kuma 'yan aljanna sai Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal jannati afuwan kafin mu zo wannan darasin Ah, sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin tattaunawa na tsakanin yan wuta da yan aljanna a cikin ayoyi guda hudu wanda mala ya karanta mana biyu cewa wana da ashabul jannati ashaban nari sai yan aljanna sai kuma su dinga kiran yan wuta bayan kowa ya shiga inda zai shiga Allah ya sa muna cikin yan aljanna wasu malaman suka ce gaba ɗaya 'yan aljanna ne za su haɗu da yare ɗaya su kira 'yan wuta wasu kuma suka ce a kowa dama ɗan aljanna ba zai rasa wanda ya sani ɗan wuta ba wanda dama ya yi yayi da shi ya shigo ya biyo ta farki ya kito sai a yi wannan kiraye kirayen ya ce an wajen na ma wa'adana rabbuna haqqa mu dai yan aljanna mun samu alkawarin da Allah ya mana cewa in muka yi azumi muka yi sallah muka bauta masa muka yi kaza Allah zai sa ma aljanna kusa ko wanda ba su yarda ba an ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim za a ji shuka mai dabino aljanna wallahi wani bai yarda ba gari yake kai Gale su kawai to ah, ta yaya zaka ce min ya yarda bayan ya yarda in har ya yarda me yasa baya yi kuma gashi zai iya yi kamar bai yadda ba kenan gani yake kamar duk buga ne faɗa ake kawai an ce duk wanda ya yi sadaka fi sabilillahi saboda ka zaga abinda Allah zai masa kirkiri kuma ya fifita duniya kamar bai yadda ba kenan to waɗanda suka yi din sai ce wajadna ma wa qad wajadna ma wa adana rabbuna haqqan abin da Allah ya ce mana za mu samu gashi mun samu to amma mu ba mu shiga wuta ba ku ne yanzu yan wuta a wuta ba hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqan yaya ku ba mu labari a wutan abinda ake faɗa cewa الذين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بكتابه وما أرسلنا به رسلنا صفا عني إذ الأغلال في أعناقهم تبت أنسى مكو ساسري أو يمكو والسلاسل دسرقة يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أن جيفا كو أتكي موتا أن ببكا كو أتكي روان زافي haka ne kuwa duk abin da Allah yake gaya mana kun samu qalu sai su ce na'am kwarai da gaske abin da duk aka ce akwai a wutar akwai shi a ciki wannan ita ce jumhur sannan aliyu kisa'i kuma ya karanta qalu na'im haka ne shi ma na'am kaji gwaninta ta alqur'ani fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abin da Allah ya muku alkawari qalu na'am sai ma aka kawo na'am dan ta zama ita ce asrah fil ijaba wa illa yawanci idan aka tambaya aka haɗa fi'ili alamar tambaya suna na tambaya ya rigaye shi to amsar galibi takan zama takan zo da bala to amma nan sai aka yi amfani da na'am saboda gwaninta ta alkur'ani kalu na'am Allah ya ce to azzana mu'azzinun bainahum ana tsakiyar haka sai mu'azzinun wani mai shela al'azan shine shela kenan wani wanda Allah zai turo ya yi kuwa ya ce Allahnatullahi al zalimi tsinuwa daga Allah ta fada kan azzalimi ta tabbata a kan azzalimi su waye ku azzalimai su ne wa'annan yan wutan domin ku sun yi abin da suka cancanci tsinuwa domin gashi har sun shiga cikin wuta kuma shiga shiga su ta wani neman taimako da neman su ba zai amfana musu da komai ba sai a tsine musu albarka la'natallahi ala zalimin abin da ake nufi da la'ana al-la'anu shine at-taradu wal ib'ad ta mutum gaburar rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala domin asali idan mutum tun a lokacin larabawa idan mutum ya zanto ya fiye fitina da rigima ya je ya kashe wannan a kabila kaza ya kashe wancan a kabila kaza ya kashe wancan a kabila kaza ana shirin biyan diyar wancan kafin yan uwansa su gama kuma ya je ya kashe wani to idan suka fahimci cewa zai janyo musu kowace kabila za ta daura siddi ta taho ya kasu za a kyakketa su kenan sai su ce ba ruwansu da wannan in an fayal ku sai su nesanta shi daga inda yake ta yanda idan ma ana neman jininsa to ba su za a zo ba wannan shine alla'anu shine da larabci a tsarabi a kori mutum a zara hannu ga biransa kuma haka larabawa suke dama in sun ga mutum ya fiye wargi sai su yi masa haka kamar yadda shammah a zubiyani yake cewa za'artu bihi al-qata wa nafaitu anhu maqam adh-dhi'bi kar-rajul laini yace za'artu bihi qata wannan doki na wanda shine nake tsorata tsatsewala ko kuma dirwa tsuntsayen nan in na shiga sai su tarwatse wa faitu anhu maqama dhibi sannan kuma duk inda kyarkeci yake ko kura ina korar su kan rajulin la'ini kamar yadda ake koran mutum tsinanne wanda idan ya rabo jama'a guduwa ake yi to fa azzana mu'azzinun sai mai shela ya shela ai da munadi mai kira ya kira domin al'azanu yana zuwa da ma'anar abin da yake nufi shine al-i'lam kamar yadda Haris ibn Hilliza ke cewa azanatna bi bainina bi bainaha asma'u rubba thawun yumallu minhu ce yace asma'u ta sanar da mu azanatna bi ma'ana a'lamatna ta gaya mana ta ce mana za ta tafi za ta nisanta ta bar mu haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa azanun min Allah wa rasuli ga sanarwa da shela daga Allah da manzansa cewa wa azanun min Allah ila Allah wa rasuli yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin azan kenan fa qul azantukum ala sawa na sanar da ku nayi muku shela da bayani fa azana mu'adhdhinun ayyatuha al-iru innakum lasariqun wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum to fa azana mu'adhdhinun bainahum tsakanin yan wutar yan aljanna sai a ce alla'natullahi ala zalimin lallai tsinuwa daga Allah ta tabbata ga azzalumai wannan ita ce kira'ar nafi'ul madani warshi da kenan da asim ibn abin najud kufi hafsu da shu'ba kenan da qumbul an ibn kathir banda bazzi da abu amr al-basri duk suna karanta Allah lanatullahi sai zama an mukhaffafa ce min thaqila amma kuma ya zo a kira'ar hamza da ayyul bisa'i da ibnu amir da kuma bazzi an ibn kathir su kuma anna la'natallahi anna la'natallahi kamar yadda take cikin suratul nur wal khamisata anna la'natallahi alayhi in kana min al kadhibin wa yadra'u anha al azab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu لمن الصادق لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله وأن اللعنة الله وأن لعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله وإن بسكي هنا mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa yabghunaha kuma su kullum buri suke yi hanyar Allah ɗin da sunnar manzon Allah sallama iwajen suna son su ganta a karkace ba sa son su ga ana bin Allah subhanahu wa ta'ala wa bil akhirati kafiruna kuma lallai su wayannan mutane sun bitirce wa Allah sun kafirce da ranar lahira na'am ci gaba da wannan darasin wa bainahuma hijab subhanahu wataala ce wa bainahuma hijabun tsakanin yan wuta da yan aljanna a lokacin da ake wannan tattaunawar ba wai gaba da gaba bane ba gasu gasu a'a bainahuma hijabun akwai wato wani wata katanga tsakaninsu don ma kasu jiyo doyin 'yan wuta to wannan kenan wa alal a'rafi sannan akan zalla la'arafi wanda za mu zo mu yi bayanin me to zalla arafi rijalun akwai wasu mazaji ko ka ce akwai wasu zarata ko wasu mazaji wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan suna iya gane cewa wannan tattaunawa da ake ga 'yan aljanna can ga 'yan wuta nan bisimahum ta hanyar kula da alamomin da ke tare da su 'yan aljanna suna da alama 'yan wuta suna da alama nadau to 'yan kanto zalla arafi din yan wuta suna ganin kamar wa'annan yan uwanmu ne muna tare yan aljanna suna ga wa'annan yan uwanmu ne muna tare kawai sai a ji yan tozan la'arafi sun kada baki sun ce na dau ashabal jannatu sai su kira yan aljanna sai ya ku yan aljanna an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan shine kiran da su yan yan tozan la'arafi za su yi wa yan aljanna domin a lokacin su 'yan wuta suna da can cewa balma sun haƙiƙance akan cewa lallai 'yan tozon la'arafin nan duka ana tare da su amma Allah subhanahu Ta'ala ya ce wana wanadau sai ka ji sun yi kira da kansu suna cewa a wana dau ashabal jannati sai su kirawo 'yan aljanna suna cewa a an salamun alaikum lam yadkhuluha su kuma 'yan tozon la'arafi din ba su shigo aljanna ba tukuna suna nan akan tozon la'arafinsu وهم يطمعون أما ليسنا ثمان الله يساس ما كرشي سشقة الجنة وإذا صرفت أبصارهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة وإذا صرفت أبصارهم wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari amma idan aka juyar da fuskokinsu suka kallo inda yan wuta suke qalu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ya ubangiji muna roƙonka ka hada mu da wayannan azzalumai yan wuta to anan zamu dakata saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana gobe za mu tashi kissar yan tozon la'arafi za mu ji ko suwaye insha allahu.